أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu سادوا أو أن الله lokaci البركة albarka a آه، ترى lahadi رمضان tara ga إياد دريب shekara أربعين 1443 hijiriya wanda ya daidai da koma shekara ta 2022 miladiya a kafin mu fara tafsiri a suratu abdur aya ta 25 za mu karanta tambayoyi wanda aka rubuta su na'am tsawon da ya tambaya na farko malam ya ce malam rayu magana neman iyaye addu'a shin mutum zai iya kuma a ce wannan ko da harshen hausa ne ko dole sai da harshen larabci a kuka da yawa ina yin muna ana yawan bayani cewa addu'a shine mutum neman alkhairi ko kuma neman tun kuɗi sharri ana yi da kowane yare don mutum ya san bai sai bai iya yadda zai wato yi addu'a sosai da larabci ba sai yi da yarensa Allah ka gafarta ba iyaye na Allah ka ji kansu ka ƙara musu daraja ka ba su lafiya in suna da rai duka wannan mutum yayi da yarensa kuma ko a sallah ne duka malamai sun ce ko da a sallah in addu'a ne ta roƙon abu ba wai askar ba cikin sallah akwai askar akwai kuma addu'a addu'a shi yasa abun mamaki mai ahalari daga cikin mustahabban sallah ya kawo su wasu tasbihu fi ruku sai ce wa du'a'u fi sujudi da yin addu'a cikin sujjada to wannan addu'an in dai addu'a ne zaka iya yin ta da yarenka haka ƙarshen sallah kafin bayan ka gama tahiyya kafin sallama nan ma annabi sai gaya ma abdullahi bin mas'ud ke bayan ka gama tahiyya ka kawo nan daga nan فليختر أحدكم من التي أعجبه بيوك سيدا لأدو أن دي في باشي شعوة فليسأل خيري الدنيا والآخرة يرتقي الخير الدنيا والآخرة الآخرة وانده كينونة تند أدو آني فنعين دي آي فمتن زي أن إمام سوء غافر دي آي نعم نعم فما يعني ما لن أنه لا تعالى ومن دارتها إن عميمون فاتين مقامين da tsarin bayani mutumin da ya karya azumi da dogar da ganganci sai na ji wani malami ya ce ba zai ka fara ba sai dai idan ya yi jima'i saboda haka saboda haka ya ce babu hadisi a kan hannun kuma sai ce malikiya malikiya ne kawai suka ce za a yi amin mai tambayan kamar yana gani sauƙi ne aka ba mutum wanda ya karya azumi shi yasa aka ce ba ramuwa ba sauƙi ba ne akwai al'amura da in aka yi su zai ce a penalty dinsu ko ga fine dinsu to wa'annan suna da sauƙi akwai al'amuran da saboda ma ba su kai babu penalty a kansu akwai al'amura kuma sun fi ƙarfi a musu wani abu da ake cewa ga sakamakonsu a kullum mina misali mutumin da ya zo sallah sai bai yi niyya ba ko bai yi kabbaran harrama ba ko bai karanta fatiha ba ko bai yi ruku'i ba ko bai yi sujjada ba wani sujjada za a ma wannan sallan tijaru kabli ko ba eh ba ko ɗaya babu wannan sallan ba abun da zai gyara ta ko mutumin da ya san ƙarya yake sai ce wallahi tallahi abu kaza yake ya san ƙarya yake wace kafara ake mai wannan ƙaryan shine ake kira yaminul ghamus rintsuwa mai nutsar da mai yinta a cikin wuta ba ta kafara kai aiman da ake ma kafara ko mutumin da ya kashe mumini mun yi bayani wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu خالدا فيها وقد والله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما دقايا تبيو ومن يقتل مؤمنا خطا فكيف فتحرير رقبه كاغنا اكوي مي فنالتي فتقرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة فرزها فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كاغا خطأ saboda sauƙinsa sai aka ce ga abin da za ka yi shi kenan ka biya kuskure kuwa saboda wahalarsa ba kawo penalty ba sai dai kawai jaza'uhu jahannam to haka wanda ya karya azumi da gangan da abinci irin wannan ba penalty babu wani kafara da za ta iya kankare wannan zunubi shi malikiya abin da ya sa suka yi kafara suka ce kafara su ƙara polishin ɗin wanda yi haka ɗin amma ka fara ba wani karbuwa da zai domin Allah bai ce a yi ka fara a nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya karya azumi da dangan da abinci ce to tun daga ranar da zai yi azumi har ƙarshe rayuwarsa ba zai biya wannan azumin ba saboda fara kuma zai yi na wata biyu bayan annabi ce in zai yi azumi a taha bai biya wannan ba wani kafara zai na wata biyu ce ya biya can take to kaga ba maganin kaffara saboda ya fi ƙarfin a mata kaffara kama wanda ya bar rukuni a sallah ya fi ƙarfin a mata mai sujjada ba a ko ƙarni kama wanda ya rintsuwa da galgai ya fi ƙarfin kaffara rintsuwa na azumi wata na uku ko ya ciyar da mutum goma ko ya tufatar da su ya fi ƙarfin wannan keɗa. nan laifin ya fi ƙarfin a masa kaffara eh wannan shine malamin wance yake magana akai da shi mai tambaya yake shi kuma yana gani kaman da yake ba wani nafsi da ke nuna yana gani kaman saukinsa ne ana gani matsawa ne a ce aha ya fi ƙarfin a masa kaffara domin shi Allah ɗin shi ce in kai kaffara in mutu ya yi laifi ya yi kaffara to wannan kaffaran shi ne sakamakon kawai ya wanke wannan laifi amma idan Allah bai ce a yi ta zaba ya nuna laifin yana nan kamar wanda ya jima'i yayi kafara kenan ya biya domin Allah bai azabtar da mutum so biyu a duniya da kuma lahira to wanda aka ce shi ya fi karfin a masa irin wannan to kenan ana jira azaba yana jira mutum a lahira shine matsalar ba sauƙi bane cewa a ce in ka daga gangan ba ka fara wani yaje ya ta da gangan ɗin tunda ba maganan shaharai limin sabi'ai ya fi ƙarfin wannan lausa dahar kamar yadda annabi ce bai biya ba saboda haka sai a kula ba inda hadisi da ya zo ya nuna wanda ya kare azumi da gangan da abinci saboda ana gani abinda ya sa ah, aka sa kafara aka abin da ya shafi jima'i in ka kula misali mutumin da ya sabon aure gab da azumin nan aka zo cikin azumi yana kunce da ah, misali suna ɗaki da matansa suna wasa akwai abubuwa da za su jashi har ya zo ya yi jima'i wanda fotis ɗin nan amma a wajen abinci babu su shi yasa sha'awar in ta yi wa har ya je ya biya ta a wani wuri na wannan to to ya karya azumi da wannan sai aka ba shi uzuri sai shi zai yi kafara amma abinci babu wannan ba wani abin da zai ja ka har ka je ka bude abinci ka sa miya ka sa abun nan duka ka zo ka ci kawai ka zo ka ce wai ka ka yi kafara to shi yasa sai aka sa masa sakamakon sa yana da tsanani a wurin Allah daga lokacin da aka ce mutum ba kafara to kaga mutum zai dukufa da tuba tsakaninsa da ubangijinsa in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya kama shi da wannan laifin a lahira wanda ya yi cewa ya karya azumi da abinci da gangan Allah ya masa azaba gurgudun abin da ya ga ya dace da shi shi ne a cire shi a aljanna amma idan ya yi kaffara ya canta ke to Allah ce ina ka ce ina ya yi kaffara <laughs> to shi ne wannan kuma daga lokacin da mutum ya sai akwai tabo tsakanin da ubangiji to zai kufa da addu'o'i da tuba da sadaka domin wannan abun din to haka kuma wanda ya bar sallah daga gaishe ma mafi yawan malamai sun ce babu ramuwa domin wanda ake ramawa wanda aka manta man nama anis salati aw nasiha fa kaffaratu fa yusalliha idza zakaraha sai ya salla in ya tuna ba da wata kafara sai wannan amma banda wannan da gangan Allah ce ka zo da azhar ku gana sai a'a kai lokacin ka bai yi ba da magariba ka zo ku gana sai bai yi ba da isha'i ka zo ku gana ba ka zo ba kana gani kai kawai sai can gobe ka ce yanzu ne wai Allah zai zo ku gana haba kuma <laughs> za wai za ka rama to kaga irin wannan shi ma haka yake Allah ya tsare na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خبائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يتبعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون نعم الله يا فارا تنبيا تندقى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا فليأتوا تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الله يتقب أنكم هذا تنبيع domin tabbatar da tauhidin rububiyya da kuma tauhidi na uluhiya. domin ayoyi tun daga an kuliku dinnan har zuwa sai da uku, 43 shine aka zo kuma am lahum ilahun ghairullah ka gana abin da ya shafi tauhidi ne na uluhiya. kaga surar dama tana karantar da wato tambaya a ilzamin mutane ta hanyar tambaya da kuma ilzami tambaye ka cin kai kai kaza kai kai kaza kasan kuma kai baka za ka iya yin wannan din abun ba kaman halittar sama wanda mutum ba zai iya yi ba Allah yana tambaya ne domin ya lizinta mutane tabbatar da shi Allah shine al-khaliqu ar-raziqu al-mutasarrifu al-muhyi al-mumitu sannan kuma al-ilahul wahid babu mai wa'annan sai shi Allah wa dauki sarki shine nan shi am khuliqu min ghairi shay'in ko shin an halice su ba tare da wani abu ba su mutanen su kafirai am humul khaliquna ko su ne suka halicci kansu ko su ne masu halitta ai aujudu aujudu aujudu an same su min ghairi mujidin ba tare da wanda ya samar da su amhum aujadu an kusan ko su suka samar da kawunansu kaga babu ko daya au ai la hada wala hada babu wancan babu wannan bal Allah ne huwa allazi khalaqahum shine wanda ya halicce su wa ansha'ahum ya farar da su ba'da amla mai kunu shay'an mafkuran bayan da ba komai bane mutun da babu shi aka samar da shi daga ɗigon mani ya zama mutum kafin wannan in kai ta larube ina wannan mutumin yake babu shi to kaga Allah ne ya samar da shi daga adam inda mutum yana ana iya samar da mutane kaga yanzu da wasu sun daina aure sai je kawai su suna so yara ka za su ta girgirar yara har yanzu ba mu samu wanda ya samar da mutum mai suna mutum mai numfashi mai idanu biyu mai kunne mai tafiya da sunan mutum mai rai babu har yanzu kenan babu mai samar da mutum sai shi Allah sa'annan kuma a lokacin da ya ga dama kuma wannan ran da ya samar kuma yake tafiyar da ita ba mu taba gani wanda lokacin mutuwansa yayi wasu suka ce a ba za so ya mutu ya dawwama sai ga mutum yana cikin daula yana cikin mulki shine mai mulki a ƙasa wanda kowace ƙarfi lokacin mutuwarsa na sai ga ya tafi ba wanda isa ya hana saboda wannan hannun Allah yake ba a hannun kowa ba wannan kenan Allah shi ya halicce su shi ya samar da su ba su halatta ba ba su samar da kansu ba buhari ya ruwaito daga jubair bin mut'im qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib fi tuwa annabi sallallahu alaihi wannan sura ne daga suran da yake sallan magriba da su sura tuwa wanda ya tabbata daga ummu salama da wannan sahabi jubair bin mut'im tun kafin ma ya musulun dalilin da yasa ya musulunta kenan waɗannan ayoyin da aka karanta su ya ji annabi yana karantawa da ya ji su yayi tunace kai gaskiya waɗannan sifofin da aka ambata am kuliku min ghairi shay'in am humul khaliquna am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun am lahum kai yace wannan ba mai irin wannan abu sai Allah sai kawai ya musulunta shine imam buhari ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam karanta fitu falamma balagha hadhihi al-aya am kuliku min ghairi shay'in أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير saboda farin ciki yadda na jo'in nan ayoyi ce sai da na kusa in kamar a ce na kusa tashi saboda jin daɗi in ji jigwai bin musulmi a lokacin an kamo shi daga cikin kamammun badar da aka yaƙin badar ba musulmi ba yana cikin wanda aka kamo ya su aka kawo su a nan wajen masallaci yana cikin bai musulunta ba yaji wa'annan arewa kana izza ka mushrikan a lokacin yana mushriki wannan yana daga cikin abin da dalilin musulunta fa ma kana sa sama'ahu hadhihi al-aya min hadhihi sura min jumlati ma hamalahu ala dukul fil islam wannan yana daga cikin abin da ya tashi ya shiga musulunci har haka ita ma ummu salama ta ruwaito hadisi duk daga buhari man buhari an umu salama qalat shakawtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni tace lokacin ana dawafi an je aikin hajji, bai je ta bata jin daɗi. to za ta iya shiga cikin jama'a ta yi dawafi ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi gaya masa tufi min wara'in nafi wa anti rakibatun ki hau abin hawa amma ki yi dawafi bayan mutane فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور sai sai na yi tsawafi a bayan mutane akan abun hawa sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam sallah da mutane bi surati at-tur wa kitabin mastur wannan suran kenan kenan yana daga cikin suran da annabi ke karantawa a sallan magariba kaga mu magariban mu an ce inna anzalnahu ne da qul huwallahu da aka ce tawassul an ana so magariba ayi gajerarru ko to kaga irin gajerarrun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin sallah da irin su araf da irin su abun nan shi yasa da ya kira mu'adh bin jabal yana masa nasiha yayi sallah da gajerarru surorin sai kai da irin su sabbi irin su wallaili irin su abun nan gajerarru kenan mu kuma in liman ya karanta sabbi a irin su magariba ta ce kai wannan liman ya cika tsawaitawa shi yasa tsawaitawan nisbi ne abinda aka kira nisbi a wurin mu tsawaitawa ne a wurin sahabbai tagaitawa ne abu ne wanda yake nisbi in ka ce annabi yana tagaitawa kada mu dauka irin su inna adaina irin su al'asir irin su bulhu Allah yake karantawa ba yake sahabbai ku tagaita ba irin abun nan ba a'a irin su waqtur irin su sabbaha lillahi da muke ce sabba dogo ake kiransa ita yake su yake sallah da su da yawa manyan surori wasu suka sun haddace su suratul yusuf suratul hud saboda annabi yana yawan sallah da su ce su eh ina sallah da su sallallahu alaihi wasallam eh, kaga mu Na? zai ke ji ga gaba ba? eh eh <laughs> na'am to abinda dai ake nufi sallah ba wai za a yi ka don a huta ba ko da sura ɗaya za ka karanta su kulhu wallahu din kai a matsayin ibada ba don ana saurari ba eh duka ibada ba a yi ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam fadi a wajen ibada ku yi abin da za ku iya inna allaha la yamillu hatta tamillu daga lokacin da kake ibada don ka huta to ka tashi daga samun lada kenan ibada ana yin ta ne domin ita ibada ne in aya ɗaya za ka karanta ka karanta ta don za ka yi ibada da ita ba don kawai a yi sauri a gama a tashi ba ba ibada a haka eh na'am wannan kenan so kaga jubair bin mutsim ya ji wa'annan ayoyi ya fahimce su dalilin musuluntar ta kenan sai musulunta am khalaqu samawati wal ard ko su suka halicci sammai da kasai bal la yuqinun sai dai kawai mutane ne wanda ba sa yaqini ba su da imani ai ba su suka halicci sammai da kasai ba Allah ya yi waɗannan tambayoyin ne inkarun alaihim fi shirkihim billah yana musu wato ninkari akan su akan shirkan da suke yin Allah madauki sarki wa hum ya'lamuna annahu al-khaliq wahdahu la sharika la sun san Allah shine mahalicci shi kadai bai da abokin tarayya walakin adamu iqanihim huwa allazi yahmiluhum ala zalika basu yaqini wannan har zuciya cewa Allah shine mahalicci kuma ya kamata a bautata masa ba Allah ya take tambaya am indahum khaza'inu rabbika ko su suke da tafkan ubangiji wanda suna tasarrufi a kansa yadda suke so am aihum yatasarrafuna fil mulki wa biyadihim mafatihul khaza'in sune suke mallake da tafko mabudayya na taskokin Allah a ba su bane an humul musaitiruna ko su ne masu ma mutane hisabi shine ma'ana al-musaitiruna al-muhasabuna lil khala'i ko su ne suke ma muhasibuna masu ma halittu hisabi a ranar tashin alkiyama laisa al'amuru ka zalika ba su da koɗaya daga cikin wa'annan abubuwa da aka ambato balillahu azza wa jalla huwa al-maliku shine mamallaki al-mutasarrifu wanda yake mai jijjiya al'amura mai yin abin da ya ga dama alfa'al lima yuridu domin daga cikin ayyukan Allah fa'al ne lima Shi shine Allah maɗauki sarki am lahum sullamun yastami'una fihi ko suna da wani tsari da suke hawa suna sauraron abinda Allah madaukakin sarki yake gaya ma mala'iku su zo su gaya ma annabawa to idan haka ne to falyati mustami'uhum bi sultani mubin wannan mai hawan yaji ya sauraro ya zo musu da wani hujja mabayyani ya zo da hujja mabayyani da zai nuna ya hau in ya saurara ya zo mana da wannan hujjan babu ita kenan ai falyati alladhi yastami'u lahum bi hujjatin zahiratin ala sihhati ma hum fihi min al-fi'ali wal maqali wato wanda yake hawa ya saurara din to ya zo musu da hujja akan bin da suke fadi da abin da suke aikatawa ba su da wata hujja a kai Allah shi ne mahalicin sama shi ne mai komi mai kashewa mai rayawa mai azurtawa taskokin sama da kasa dukkansu a hannun Allah madaukakin sarki suke aiwa lalahum dalilun ba su da wani dalili ko da guda daya sun maƙala Allah yake faɗi munkiran alaihin fi ma nasabuhu ilaihi min albanati suka jingina mai Allah maɗaukin sarki ya'ya mata bayan su kansu ba sa son a haifa musu ƴaƴa mata sai suka jingina ma Allah to Allah madaukin sarki kuma sai yayi musu wannan yayi inkari a kansu waja'alahu waja'alahum almala'ikatu inasan waja'alihim almala'ikatu inasan sannan sun sanya mala'iku su ce mala'iku mata ne matan kuma ƴaƴan Allah wa ikhtiyaruhum li anfusihim adh-dhukur su sai suka zaba ma kansu maza alal inati akan mata bihaythu idh bushira idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa alhali su kansu lokacin da matan ɗayan su ta yi sai ta haifi ɗiya mace kai ga hankalinsa ya tashi fuskarsa ya canza sai ta tunani a yumsikuhu ala horin am yadussuhu fit turab su kansu haka za su dinga fada to ya za su dingina ma Allah abinda su kansu basa sa so kenan wannan shi ma mummunan tunani ne mugun tunani ne wanda suke jingina ma Allah madaukin sarki da wannan magar ja'alul mala'ikata banatullah sai suka sanya mala'iku ƴaƴan Allah mata amma wa abaduhum ma Allah sai suka bauta ma wannan ƴaƴan da suke jingina ma Allah tare da Allah madaukin sarki to sai Allah ke faɗi amlahul banatu ko ko Allah shi ke da ƴaƴa wala kumul banuna ko kuma kuna da ƴaƴa maza Allah yana da ƴaƴa mata wa hadha tahdidun shadidun wa aidun akid wannan wato tsoratarwa ne da kuma narko da azaba fahum min maghramin musqalun alhali kuma su dinnan ay fahum min adana shay'in yatabarramun su kuma ma suna ɗin wannan abun da suke jingina ma Allah madaukakin sarki amma kuma su ba ta so suna jingina ma Allah wa yaqbiluhum wa yashqu alaihim idan aka ce matansu sun haifi 'ya'ya mata to za ga yana musu wahala suna jin nauyi to a ina za su jingina ma Allah madaukin sarki abinda su ba sa so am humul ghaibu ko suna da ilimin gaibu abinda ya koyu fahu okay am tasaluhum am tasaluhum ajran ko kana tambayan su lada ne inji Allah yake faɗi lokacin da kake isar da wannan manzanci kake ce musu Allah ya faɗa ga ayoyin Allah kana tambayan su lada ne akan saƙon da muka ce ka isar musu har ya musu nauyi ba za su iya wato bayarwa ba shi yasa ba su yi imani ba am ko fahim min magharamin mutsaluna suna nauyin biyan wannan abun da ka ɗora musu babu ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tambayan su wannan ba kullu as'alukum alaihi ajra in ajra illa ala Allah kenan ba lada yake tambayan su ba Har tarbiya yake musu nauyi shi yasa ba su yi imani ba ba haka ba irin da ana cewa don mutum zai musulunta sai ya kawo rago sai yanka masa sai ga wannan rago ya yi masa nauyi sai ya kara gaba to kaga irin wannan shine al'ajir kenan ne ba haka ke tambayan su ba an gane wannan am indahum ghaib am indahumul ghaib ko ko su suke da gaibi wato sanin abin da ke boye fahum yakshubuna ai suna rubuta wannan gaibin da suke ji daga sama ai laita al'amur ka zalika fa innahu la ya'lamu ahadun min ahli as wal ardi al-ghaiba illa Allah qul la samawati wal ardi al-ghaiba alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada Allah shine masanin boye shine Allahul ghuyub bai tin kayar da kowa akan abin da ya boye sai wanda ya so min rasuli sai cikin manzanni shi ma da an bashi yanzu ya koma labari ba gaibu ba a wurinka da kai ba mu sani ba ne gaibu mun shi da aka gaya masa yanzu ya tashi daga gaibu an an gaya masa kenan ya zama labari to kaga kenan ba wanda yake sanin gaibu sai Allah to su kansu ba su da ilimin gaibu am yuriduna kaidan ko dai kawai makirci ne kawai suke nufi wannan shi ne na ƙarshe kenan to fallazina kafaru humul makiduna ai Allah madauki sarki shi ne zai musu makirci ko kuma su kafirai su suke makirci am yuridu haula'i bi qawlihim hadha min ar-rasuli wa fi ad-dini gururun nasi wa kaidir rasuli wa ashabihi cin abinda suke bukata kenan su rudar da mutane su yi ma annabi makirci da sabbansa to fa kaiduhum inna ma yarji'u wa baluhu ala anfusihim mummunan nufin su da mummunan makirci bai fadawa sai a kansu wala yahiqul makaru sayyi'u illa بآله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا كينا دم ماكرين بسكي شريعوا ينا قوما وأكنس ومكر ومكر, ومكر الله والله خير ماكرين تنعين ماكرشي فيكم ماكرشي ينا قوما وأكنسني الله بلوكي سركي يدات الدمو فالذين كفروا هم المكيدون سوني ما سماكرشي فوكم ماكرشي زي قوما أكنسوا am lahum ilahun ghairullah kaga ganin yanzu an gama da abin da ya shafi rububiyya tun daga gaibi an shiga abin da ya shafi uluhiyya kenan am lahum ilahun ghairullah ko suna da wani abin bauta wanda ba Allah ba to Allah nan sai ya zama subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma shirku da abin da suke hada shi da shi wato na abokan bauta ko mala'iku ne ko aljanu ko annabawa ko taurari ko wani irin abu aka bauta ma ba Allah ba sunansa shirka ko da annabi ne aka bauta ma shi bauta haƙƙi ne na Allah shi yasa la ilaha illallah sai ce muhammadun rasulullah shi kuma muhammad manzon Allah ne amma abun bauta bauta gaba ɗaya an kore duk wata bauta an tattara ta an jingina ga Allah shine annafiyu wal isbatu la ikra fi din kad tabayyana rushd min ghayri man yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa bauta kenan to la ilaha illa Allah babu abu mota gaskiya sai Allah wato subhanahu sai ya tabbata ga Allah amma yushrikun da abinda suke wato daga abinda suke hada Allah da wannan inkari ne shabi mai tsanani akan mushrikai wajen da suke bauta ma gumaka da kuma alloli tare da Allah Allah madaukin sarki sai ya tsarkake kansa daga abin da suke fadi suke kirkira suke hada shi da shi suke fadi subhanallahi amma shirkunan nan tsarkake Allah ne tsarkake Allah tsarkake kansa da kansa da abin da suke hada Allah da wuri na'am ayyara وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم نعم Allah mafi sarki za ta ba da labari a kan mashirkai saboda girman kai da suke yi da kuma wato kangarewa daga bin gaskiya sai ke gaya musu da abin da za su iya gani shine ne almahasus kenan wa idan suka ga wato alkisf a larabci jam'u kasfatin shine al a min ash-shay yankin wani abu idan suka ga wani yanki na sama a wurinsu su saqilan za ta fado musu ya ƙulu sahabun marko a giragizai ɗaya kan ya shi ne almarko mutaraki wannan kan wannan wannan kan wannan kenan za su samu ruwa mai yawa tunda giragizan ɗaya kan ɗaya ɗaya an kan ɗaya kuma giragizan haka suke yi don ka hau jirgi za ka iya gane haka ne. za ka ga in kana kallo ta window. za ka ga akwai na sama akwai na kasa da shi kuma kala-kala daban-daban eh za ka kula kala kusan da yawa giragizan to sun ce sahabun ne marko giragizai ne wanda ɗaya kan ɗaya alhali a'a azaba ne kamar yadda aka faɗa a suratul ahqaf فلما رأوه عارضا كوف مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مبطرنا قال شيء لا بل هو ما استعجلتم به eh wato da suka ga wannan giragizan ya musu inuwa suka ga ma giragizai suna zuwa za a mana ruwa alhalifa sun kira azaba a jiya ta zo musu da suka ga wannan suke ga ma Allah ma yana son mu inuwa yi mana sai suka taru a gargashin inuwa tashi ruwa ma za a yi arihun mubtiruna lake a balwa masta ajaltun bi abinda kuka gaggauta shi rehun ko fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in atat haka ne to za Allah ce a iska ne wanda yake tattare da azaba ba ruwa ba ne. to idan suka ga irin wannan A kisafan din minas sama'i yanki daga sama ta filan zai faɗo. ya kulu sai su ce sahabun marhum ga ga giragi zai ɗaya kan ya shi ne ma'anar marhum ai mutarakin idan suka ga wannan yu'azzabuna bihi abinda za a wato azabtar da su da shi sai su ce ya kulu bal ya kuluna hadha sahabun marhumun mutarakimun fazar misali ce aka kyale su ai a ya muhammad sallallahu alaihi a kan wannan rudun nasu da suke yi hatta yulaqu yawmuhum alladhi fihi yus'aqun har su hadu da ranar tashin alqiyama al shi ne shine ma'anan abin da ya shafi wato mm, suma don wani fi khafis suri fasa'i kaman fi samawati wa man fil ardi to za su haɗu da wannan ranar da za ka gansu cikin maye wata rana su kara wa ma kara wa walakin na azabar lahi shari to a saikin nan ka bar su har su haɗu da ranar maye ranar da za su yi ta suma saboda tsananin azaban da suke gani Gine ranar tashin alkiyama kenan a wannan ranar yau malayu ne an kai da shai'an duk wani makirci da suke kullawa ba zai magance musu komai ba zai wadace su da komai ba أي لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا يوم القيامة شيئا أرانا القيامة دون ما كرشي دسكي كلها فبزي أمفاري سدقومي با ولا هم ينصرون كما باسو دوان بزي تيمتيسو أرانا تاسي القيامة يومين تيمكو أنا يني أنا الدنيا كون أنا نزار تيمتون تيمكامون تياني أو كامون ونا يتيا دورامون هرما تسامو لا داكو وان دي دورا مسلين ba ni kaza ya baka don Allah ba ni aron kaza ya baka amma a lahira a ba ma mai fara wannan walahum yunsaruna ba su da wanda zai taimake su kenan ba ma mai neman taimako a hannun wani shi kansa da za a ce duk duniyan nan a tattara su a sa su a wuta dauko ladan su a baki har da iyayensa zai yadda eh ya sa Allah ya faɗi da da za su samu abin nan abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya domin su fanci kansu lake lafta da wuri ba za a ci biya saboda lokacin da ya kamata su taimaka ba kansu su samu kukuta a wancan ranar ya riga ya wuce ana yin aiki ne tun a duniya in ka je lahira kuma sakamakon aiki ba ƙari ba rage domin wala ya zulmu rabbuka ahada wani ba'ul mawazin al-qist al-yawm qiyam haka Allah ce mawazin na qisti abinda iya abinda mutum yayi shi zai gani abin da bai yi ba ba za a tsara masa ba to kaga wannan ranar layun saruna wa inna lillazi na zalamu lallai waɗanda suke azzalumai azaban duna zalika suna da wani azaba koma bayan ta lahira ai azaban ƙabla zalika fi dari duniya. wannan yayi daidai da Allah yake fari a suratu sajda rizqanhum min al-azab adana, dunan al akbar ko kuma adkhilu ala fir'auna menene inda aka ce mutanen fir'auna za a bijiro da su da azaba gudu wa ashiya sun ma yau a ranar kiyama sai ake adkhilu ala fir'auna ashadda azabi cikin suratul ghafir me farkon aya ma النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فكينا wannan daga cikin waɗannan ayoyi malamai suke hujja akwai azaba a akwai azaban shine dunal azabil akbar kenan shine tashin alkiyama wannan ma su ma za a innal zalamu azaban duna zalika duna wani koma bayan ta lahira akwai azaba kenan a duniya wanda za a musu zai yiwu irin wanda aka yi ma mutanen badar misali aka karkashe su aka sa a cikin rijiya abin da ake makafai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi a kabarin su ko lokacin da suka zo mutuwa da kuma a kabari duka ga na duniyan nan kafin su mutu wanda ka kaɗa ne dalilin halakar su ga kuma ta kabari to a ranar lahira kuma sai a sake nuzar da su azaba wanda safira zabi Kamar Allah ya wallahu zai kanna min al-azab adana za mu kaddina musu azaba dan karami dun azabil akbar kafin mai girma la'allahum yarji'una ko za su gawo malwai sun ce wannan a ranar badar kenan da aka musu kisa ta wulakanci wasu su suka tsere wasu aka kamo su to wasu la'allahum yarji'una za su dawo su musulun da kaman jibal bin mut'im anan aka kawo shi kashe yanzu kana karanta hadisi suka ji an jubar bin mutmu ya karanta mana yanzu ya ji annabi yana karanta wannan ayoyin dalilin musulunci su kenan kaga shi ya dawo da ya samu azabar duniya aka kamo shi a matsayin bawa ba shi ba iyalansa ba gona ba gida sai dai bauta ma wani kuma yanzu kaga azabar azana kenan ko to sai ya dawo kaga shi kenan sai koma matsayin ɗansa kenan sai ya jira abin nan wato aljanna a lahira Allah ya datar da mu shi yasa Allah yake faɗi lakin na aktarahum la ya'lamuna sai dai mafi yawan su ba san wannan ba suna nan suna ta rudewa suna bulla mu musulmai kaidi da wannan gobe wancan jibi wannan su suna gani suna morewa sai ranar lahira za su gane su. ba za su gane ba muna azabtar da su a duniya muna jarrabansu su da masifu la'allahum yarji'un wa yanibuna su koma zuwa ga Allah fala yafhamuna ma yuradu bihim ba ta gane abinda ake nufi da su cewa duk wata azaba da ka gani tana samun mutum a duniya to ana nuna masa wa'azi ake masa domin ya dawo ya tuba ya gyara dauke masa wannan azaba in bai tuba bai gyara ba to kaga azaba ba maganan ɗauke ta kenan Idan jala an ma kanu fihi don har abin da suke kai yawai koranye adu ila aswa ma a alaihi sai su koma mafi munin yadda suke da. Allah ya tsare mu Allah yake faɗi wasbir li hukmi rabbika na ka bi a'yunina yi hakuri game da hukuncin ubangijinka Allah ne ya ɗora maka wannan da'awa ya sa su jefe ka da waɗannan kalmomi to ka yi haƙuri da hukuncin nan da ubangijinka ya ɗora maka fa'in na ka bi a ayyunina ai kana cikin ƙarƙashin kulawanmu shi ne ma'anansa kamar ce ai ni nike ina sa masa ido ma'anansa kana kula da shi kenan ai isbir ala abahun wala tubalihim kada ka zamu da su ka haƙuri akan cutarwar da suke maka fa innaka bi mar'i minna kana nan muna kula da kai mu muke kare ka domin wallahu ya asimuka minan nasi ko wata hata kala akina kana karkashin kiwon mu wallahu ya asimuka minan nasi to bayan haka a lokacin da kake cikin haƙuri to wasabbihi bihamdi rabbika hina tabu kai ta tasbihi game da gode wa ubangijinka a lokacin da kake tashi A abba yake faɗi ai ila salati lokacin da ka tashi za ka yi sallah so ka yi tasbihi ka gode wa ubangiji ka wani irin tasbihi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka du'a istiftah hina taqum abinda malam bahati ke fadi kenan lokacin da ka tashi za ka yi talla ka yi tasbihi ka gode wa ubangiji ka sai ce ka faɗi subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wa rawa mithlahu an ar-rabi' shi ma rabi' abin da aka tare da shi bin anas abdurrahman bin zaid bin aslama wa ghayruhu ma da wasu su da yawa daga cikin malamai sun ce ana nufin lokacin da ka tashi za ka yi talla to ka yi tasbihi ka gode wa ubangijinka ka girmama shi shine subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka in ba na manta ba wannan ɗaya daga cikin wannan addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani daga cikin mamunsa ya faɗa a bayansa bayan ya kabbarta sallah sai ke tambaya waye wannan addu'an cikin ku ce ni ne ce na ga mala'iku goma sha suna gaggawa kowa yana rige-rige ya dauka ya kai sa a wannan daga ɗaya daga cikin wannan ina gani wannan ne in ba na mantawa to imam muslim ya ruwaito a cikin sahihinsa an umar annahu kana yaqulu hadha fi ibtida'i salati cewa umar yana yin wannan addu'a a duk lokacin da zai fara sallah annabi ma yana fada yana fada imtisalan ga wannan fadin Allah wa sabbihi bihamdi rabbika hina taqumu ay hina taqumu min salatika fasabbihi bihamdi rabbika kai wannan du'a ta ai kokari a haddace waɗannan addu'o'in suna nan da yawa daban-daban daban yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan gata wannan ana kiransu su du'a'ul istifta addu'an bude sallah wannan tana ciki akwai ɗaya mafi gajarta kaman alhamdulillah hamdan kafiran ɗajiban mubarakan fi ita ce wanda ake in aka tago addu'a sujjada ko to abu daya kawai za ka tsara alhamdulillah daga nan sai hamdan kafiran ɗajiban mubarakan fi kaga shi ma fasabbi bihamdi rabbika din kenan to kaga in ka wannan ma ka samu nayi bayan an kabbarta sallah kenan shine shiru din da annabi yake yi eh shiru da aka ruwaito wanda mu yi magana a kansa a jiya Abu Hurairah radiyallahu anhu ce wata rana muna sallah da annabi da ya kabbarta sallah sai naji ya shiru kafin ya fara fatiha kaga sahabi ya ji wannan shiru ba zai shiru ta haka ta wuce masa ba da muka gama sai ni ce ya rasulullah ka abi wa ummi san ka iyaye na guda biyu sakatta hunai atan ka dan yi shiru ka dan kafin ka fara karatun fatiha ma za ta hulu me kake fadi ne sai ce aqulu ina fadi allahumma ba'id baini wa bain khataayaya كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan shine na fada kaga banda tambayan Abu Hurairah ba za mu iya sani ba sabai ba sa bari ta kwana ba tambayan kure suke yi ba tambayan neman ilimi suke yi kuma yana ji ya haddace ya ruwaito inda mu ne an fada ya ji ba wani abun da za a kushe malam ba ba zai fada ba sai shiru yana tambaya ne ta ƙure ko ta wani abin nan amma su tambayan ilimi kuma ana gaya musu wannan ilimi sun rike shi kenan abin mamaki za a ga hadisi mai tsawo ya fi feji kusan shida sai ga lokaci guda ya ji daga annabi ya rike sahabi abin mamaki saboda yadda zukatansu suke farin ne domin su karbi ilimi daga Amir sallallahu wato wato a buɗe suke domin karɓan ilimi sai Allah kuma ya susa ilimi an fahimta duk abinda suke so shi domin su fa'idan tune to ba don su kafa ma wani hujja ba to sai da nan da nan ya zauna a cikin zukatansu to wannan da yana cikin addu'o'in da annabi ke yi a sallah to haka Umar ma yana yi Imam Ahmad ya ruwaito da ashabus sunan ya kace ashabus sunan an rufin Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i Ibn maja in kace an ce ashabus sunan amma kace ashabus kutubu sitta to ana nufin Buhari Muslim da waɗannan guda hudu nawa kenan shida na'am to wayannan su ne akwai khamsa akwai yadda malamai su amma aka shafa musu wannan daga Abu Sa'id al-Khudri wa ghairihi an Nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqulu zalika yana fadin wannan shi ma a tallarsa wancan addu'an kenan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la gairuka. ina da shi a rubuce in Allah ya da zan kawo mana addu'o'in du'a'ul istiftah nau'i na kawo kusan nau'i ko bakwai ne masu sauki-sauki wanda mutum zai iya haddace su domin annabi yana yin abin da ake kira a tanawu tanawu shi ne yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan wasu lokuta za ga na dare daban annabi ke su suna tsawo in ka zo bihin sunan musulun addu'o'in da annabi ke na iskifta a sallolinsa na dare sai kai aka shafi biyu zuwa uku daban ne su kuma to kaga kenan annabi yana yin su kamar yadda ya tabbata ah, saurara ya kato amma yanzu na da abubuwa da yawa amin Allah da fasabbiyu din nan ba to ko mu karasa su ko mu biya to sai gobe sai mu karasa wannan aya da sauran hadisai da suka zo akan tasbihi cikin dare wani irin tasbihi ake nufi su ma duka hadisai sun zo akan wa'annan abubuwa da in Allah ya za mu tashi daga sabbi bi hamdi rabbika sai na tako garasa bayanan da sauran abin nan in Allah ya yarda آه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك